birgimar hankaka jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka kuma barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na birgimar hankaka shirin birgimar hankaka shiri ne wanda hukumar gudanarwa ta nan gidan rediyo na progress radio da ke nan garin gombe take daukar nauyin kamuku a dukkanin radaku tsakanin litinin zuwa juma'a na kowane mako kuma wannan shiri na birgimar hankaka za ku iya kallon sa ta shafinmu na youtube a progress media akan youtube za ku kanmu kai tsaye yayin da muke gudanar da wannan shirin kuma wannan shiri ne wanda saba fayyace gaskiya ko mai dacinta ba tare da tsoro ko shakka wani ba har kuma ba tare da cin zarafin wani ko aibata wani ba wannan shi ne makasudin wannan shiri na birgimar hankaka a yau a cikin zauren ina tare da baki guda biyu daga dama na akwai masanin al'amuran tsaro kuma malami a jami'ar gwamnatin jihar gombe wato dr adamu ta barka da shigowa cikin wannan zauren sannan na tare da dan abokin aiki umar ahmad abubakar malam umar barka da shigowa masu mu barkan mu da haka ni kuma sunana bulgadar ali shehu da zan gabatar da shirin dr bara mu kalli al'amuran tsaro a wannan kasa kusan dai za mu iya tun daga shekarun 2000 da kusan tara ko da takwas baya aka fara samun lamura na boko haram dai lokacin aka fara dai ya kasu shi na tara bayan nan dai al'amuran kamar sun tafi inda kamar gaba suka yi tsamari har zuwa sha biyar bayan karɓar wannan gwamnatin an ga abubuwa da dama sun canza inda aka samu zaman lafiya a wasu wurare daban-daban to yanzu ga al'amuran suna ƙara taɓarɓarewa wanda ana ganin cewa idan har ba a ɗauwa tufkar hanci da ya kamata ba to wala Allah abin jiya zai iya dawowa ya kai kallon wannan matsayin kalmar sanin tsaro to wannan abun da ka faɗa haka ne kusan al'amuran da suka shafi tsaro a ƙasar nan za a ce an samu saukin su daga shekara ta dubu biyu da sha biyar zuwa yanzu duk da zamu ce saukin da aka samu a nan arewa maso gabar ne kusan a arewa maso yamma daga shekara ta biyar din zuwa shekara ta tara su kuma a lokacin suka samu wasu matsaloli da yawa na abun da ya shafi tsaro musamman arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya wanda suka samu arewa ta tsakiya ya zamo an yi ta samun matsaloli na abun da ya shafi manoma da makiyaya wanda an yi ta samun kashe-kashe da kuma abin da ya shafi ɗaukan makamai akan juna idan ka ɗauki arewa maso yamma musamman eriyan kebbi zamfara da katsina sun yi ta samun matsaloli na abun da ya shafi satan mutane da kuma matsaloli na abun da ya shafi fashi da makami da dai satan dabbobi da sauransu to amma kusan abun da ya fi daukan hankali a shekara ta 2015 zaka ga a kusan siyasar da aka yi ta shekara ta 2015 babu wani magana da ya dauki hankalin duk masu bibiyan abubuwan da ya shafi Najeriya kuma babu wata magana ta cika kamfen na shekara ta 2015 kamar maganar da ya shafi tsaro kusan za a iya cewa matsalan da ya shafi tsaro yana ɗaya daga cikin umur a ba'isin inda ya kau da gwamnatin da aka kada a shekara ta 2015 kuma za ka ga cewa abubuwan da ya shafi tsaro yana ɗaya daga cikin umur a ba'isin inda da ta kawo gwamnatin da ake ciki wanda har yanzu kusan su ne akan mulki wanda ana ganin wancan ta gaza akan abun da ya shafi tsaro sannan aka kawo wannan to bayan wannan sun zo sun yi ta kokari in ka tuna kafin ah, kafin zuwan gwamnatin nan a shekara ta biyar lokacin da aka ce an dage zabe a lokacin yana jin shi shugaban kasa lokacin yana dan takarar shugaban kasa wato shi Muhammadu Buhari yana jihar Kano ke ci in ba na manta ba ana lokacin ribibin dora sarkin Kano mm. aka ce an dage zabe yan jarida suka zo suna tambayansa abin da zai faɗi akan wannan ya yace inda ake yaƙi irin su Pakistan mm. inda ake yaƙi su Afghanistan duka ba dage zaɓe don saboda rikita-rikita ba sai a najeriya za a ce akan boko haram waye kuma boko haram mm. wannan waye kuma boko haram din ya ba wa mutane karfin gwiwa matuƙa don saboda suna kallon cewa yadda ya raina su da yadda ya nuna su a wannan lokaci abu ne wanda idan har aka samu har ya nuna ma alamun kamar ya dan fasata ma ya fasata matuƙa don saboda yana ganin kamar ba su kai wani abu da ya kamata a ce ba to kowa a lokacin ya zamo yana da kyakkyawan zato da tsammanin cewa idan an kafa wannan gwamnati cikin kankanin lokaci ana ganin maganan boko haram zai zama tarihi duk da cewa lokacin da ya kafa a lokacin da aka suka kafa gwamnati daga ran da ya karba in za a tuna a cikin bayanansa ya ce duk shugabanni na hukumomin tsaro musamman da bangaren sojoji ya ba su dama ko ya ba su umarni cewa su tattara nasu ya nasu su koma bangaren da ya shafi borno sai sun tabbatar da cewa an samu daidaito na zaman lafiya a wannan bangare to amma kuma daga baya kusan aka ga abu dai bai zama haka ba duk da kasancewa an samu sauki akan matsalolin da ya shafi tsaro musamman akan abubuwan da ya shafi boko haram din an yi ta samun sauki an yi ta samun sauki to amma kuma dai daga baya bayan nan yanzu daga karshe karshen nan zamu ce mun ga cewa abubuwa suna ƙara dawowa abubuwa suna ƙara dawowa wato kamar su boko haram din da ake ganin kamar sun tafi waya na murna ba waya tafi ashe mm-hmm. kuma dai yana bayan gari to sai gashi sun sake suna ta dawowa abubuwan da ake gani yadda aka fara daga farko din kuma yanzu an sake komawa kamar ana sake recycling ne ana sake komawa inda aka fito harkan boko haram din yana ƙara tabarbarewa sannan kuma hukumomin tsaron suna nan yadda ake yi daɗin yana nan sannan kuma ba a wata watakila a inganta yadda ake yi din ne ko kuma an samu wata kofa ne wanda wataƙila dama ba su ankara da shi ba su wayan da ake yaka yanzu suna amfani da shi kuma sun sake dawowa suna addabar mutane. Umar, a birnin Addis Ababa inda ake taron na kasashen nahiyar Afirka, an ji shugaban samun Buhari yana maganar rikicin ƙasar Libya yana hana shi bacci kuma yana ganin cewa wani hanyoyi ya kamata a bi don a taimakawa ita ƙasar Libya. To sai ake ganin mun mai bunu a gindini kuma yana ƙoƙarin kai gudunmawar gobara. ya yake kallon magana ta sana a to ka san kalamai yanzu da zarar shugabanni sun yi su za a ɗauke sa ta kusan kamar ya maɗi da su a kafafen sada zumunta a watakila yi mamakin cewa ana tattauna matsaloli ne na tsaro a afirka baki da aka zo kan wannan gabar ta libya ya ce shi kansa watakila matsalolin na bashi ciwon kai sukan hana shi bacci hmm. har yake cewa inda da hali ya neman shi kanshi yadda zai zai taimaka musu kuma ya wannan kalamai ne ga a matsayin shi na na jagora a afirka a faɗan wannan da ya yi ba zai sa a ce kuma rikicin da yake faruwa a najeriya nan da can bai dame shi ba saboda in ka duba kuma da a ce ana yin mutane ko kuma sun gamsu da irin matakai da ake ɗauka a wajen magance matsaloli na tsaro a najeriya watakila hankalin sama ba zai kai kan da shugaban kasa yake faɗa a kan rikici na kasar libya ba ni ban ga illar a wayannan kalamai ba kawai shi dan najeriya abin da yake ya mace rikici da yake faruwa a wata can wata uwa duniya ba ma kasar libya ba ya dame shi ba damuwa ba ce a muddin da ya za a zo a ɗau matakai da suka kamata a cikin gida ce ana magance matsaloli da suke damun 'yan najeriya a cikin gida ba kuma kamar su kansu kafafen yada labaran da suke ta yawo da waɗannan abun su kansu kawai suna neman kasuwa ne kusan muhawara kawai suke so su jawo a tsakanin mutane su kuma shugabannin da ana kokari ana musu wani irin bitar da kula kafafen sadarwa ya kamata su fito su dinga daukar matakai da suka dace wajen magance a matsalolin na tsaro wasu na ganin cewa kamata ya ce ya yanke a taro da ya je ya mataho a najeriya watakila ya kai a ziyara inda abin ya faru a maiduguri akwai wurare da dama ko a maiduguri ko a wani waje wanda an rasa rayukan a 'yan najeriya fiye da ah, mutum talatin da rotani suka ce su rasa ransa a ƙarshen mako a wannan shugaban ƙasar yana najeriya kuma bai je jihar da abin ya faru ba sai dai ko a yi abin da aka saba a fito a ce an yi allah wadai a an kaɗu kuma za a tabbatar cewa za a ɗau mataki kuma ba za a ƙara barwa a bayawa su 'yan ta'addan a kofa har su samu su numfasa ba mm. kuma kullum ƙara kai a hare-haren suke abin da ta baka mamaki cewa ya kamata yanzu a wannan gabar da ake ciki a ce an ɗau dukkanin matakan da da suka dace ko ma ta sasantawa a ji a matsa su a kai gaba da za a zo a yi zaman sulhu da su saboda ko kasashe da suka bi najeriya a karfin soji za a ga akwai gabar da suke kaiwa su ji zaman sulhu da su 'yan tada da tada kayar bayan su kuma jami'an tsaro dole ne su masu tashi tsaye su yi abin da ya dace waɗanda suke ware kuɗi domin a aiki wa jami'an tsaron su ma su yi su ma mutane kuma akwai rawa da da za su taka magana ta gaskiya ba wai kawai ka zo ka ta ganin cewa ai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fi nuna damuwa da rikicin da yake faruwa a kasar Libya ba ka yi magana ma akan irin yadda ma ake kallar